daren juma'a daren goma ga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1438 daidai da shida ga watan afrilu shekarar miladiya ta 2017 wannan shine kaset na 34 daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin muhtasar da wanda malam muhammad nasir din albani ya rairaye shi daga littafin al'ulu lil'alil ghaffar wallafar al'imamu shamsuddin zahabi Allah ubangiji ya gafarta musu gaba ɗayansu wannan littafi yana karantar da mu ne musulunci musulunci dangane da tabbatar da cewa Allah ubangiji ya ɗaukaka akan dukkanin halittu ta hanyar kawo maganganu daga cikin alkur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa da fasarar da malamai suka yi daga cikin malaman farko cikin sabai da tabi'ai da na bayansu Allah ya saka musu da alkhairi ah, muna mika ta'aziyya zuwa ga 'yan uwa musulmi musamman ahlus sunna ah, saboda rasuwar malam Dr. Alasan Sa'idu Jos wanda ya rasu a jiya Laraba kenan a garin Kano bayan wata 'yar gajeriyar jinya Bangiji Allah ya gafarta mishi Allah ya mishi rahama Allah ya karba mishi ayyukan shi na alkhairi Allah ubangiji ya kauda kai a kan kurakuransa da shi da sauran malamanmu na sunna Allah kuma ya baiwa iyalan shi hakuri da su da sauran al'umma musulmai sannan kuma Allah ya maye musu da wani wanda zai taimaka musu a rayuwarsu babu shakka asara ce kwarai ga duniyar ahlus sunna a Najeriya rasuwar wannan babban malami mutumin kirki masanin alkur'ani da sunna malami mai son gaskiya da fadinta kuma dattijo a cikin malami Allah ya gafarta mishi za mu tashi a inda mala yake cewa tsabakatun ukura taliyatun liman ba a cikin shafi na 151 za mu iya tuna cewa al zahabi bai gushe ba yana kawo mana maganganu daga malamai daban-daban wanda suka faɗa dangane da ainihin wato tabbatar da cewa Allah ubangiji ya ɗaukaka da sauran masail da suke da alaka da wannan da kuma raddi ga ainihin yan bid'a irin su aljam ibn safwan albalahi waɗanda suka zo suka kawo wannan muguwar ɗabi'a da wannan baka al'ada da ainihin wato aƙida cikin musulmai to ya gama da ɗabaƙar da ya ambata ta ɗaya inda sai ya ce ɗabaƙa ta biyu wacce ke bayan waccan da aka wuce mutum na farko shine malami mai lamba ta goma sha takwas jariru Ababbi, jariru Babbi. haka ake karantawa babbadun mai fataha abdabbiyu sai ce muhaddisun rai wato malamin hadisi na ƙasan arrayu garin su abu hatim da su ainihin wato abdurrahmanin razi kenan waɗannan wannan gari ne a ƙasar iraki har yanzu arrayu ana mashi nisba a ce arrazi kamar yadda ake nisba zuwa ga marwa a ce marwazi irin nisba ce ala khilafin kiyas ta saba wa asalin ka'ida akan ƙara zayun haka kuma da ake ƙara ainihin wato wawun a nisba in an so a ce al-Nasawi. nisba zuwa ga garin nasa garin sa limamun nasa'i ko alfasawi nisba ga garin fasa garin su ainihin malam akobin fasawi mai littafin a tarihi wal ma'arifa to ana iya ƙarawa ka ce fasawi nasawi sai a ce nisba ce ala khilafil qiyas akwai wannan a cikin larabci birjik wannan mutumi shi ma yana da maganganu da yayi akan wannan mas'ala a takeice sunan shi jarir ibnu abin ibnu abu abdullah jarir ibnu jaririn abdabbi abu abdullahi razi asalin shi mutumin kasar kufa ne amma sai ya ƙaura ya koma wannan gari da zama malamai da dama daga cikin manyan malaman musulunci su an abdullahi ibn mubarak su ahmad ibn hanbal su yahya ibn ma'inin duka sun yi riwaya daga gunshi mutum ne mai yawan sallar dare da ainihin wato yawan tilawa bayi da kuma kama irin ta malamai kamar yadda aka ce bayi da shigar malamai baya yin rawani bayi da haiba zai zauna haka kama wani gama garin mutum ba shi da kamar malamai sarakunan lokacin shi sun taba ba shi dama cewa za a dinga ba shi allowance irin wanda ake baiwa malamai sai ya tambaya ya ce to kowa ne a garin nan na rayu kowa zai samu irin wannan abin da za a bani a ce a wannan dai ana dai ba manyan gari saboda dai haka su dinga addu'a ya ce to bana su in dai duk mutanen garin nan ba su samu wannan abin da za a ba shi to baya su ma'ana kama a ce a kira ka za a baka mota kyauta sai ka tambayi gwamnan da zai baka mota duka mutanen garinku shagamu misali ko samar ko dan magaji ko ina ne kowa zai samu wannan mota idan eh sannan ya halasta karba a bisa fata wannan malamin <laughs> sai ya bari kuma gashi yana cikin talauci fa da kamfa da wada da bukata yana cikin tsananin bukata Allah ya gafarta mishi ah, yana da hadisai a cikin dukkanin kutubu sitta da aka akhraja lahu jama'a قال يحيى ابن المغيرة يحيى ابن المغيرة ابن إسماعيل الرازي وند الإمام الترمذي يفتد حديثا سا يتي سمعت جرير بن عبد الحميد نعم جرير بن عبد الحميد با جرير بن جرير با ابن عبد الحميد بن الجرير يقول ينا تشيوا كلام الجهمية أوله عصل وآخره سم يتي زنشن جهمية masu karyata sifofin Allah awwaluhu wa aslu idan ka ji farkon shi yana da zaƙi kamar zuma zaka ji daɗin zancen wani zance na karya haka yake farkon shi da daɗi za a yi ta lallauya zance ana kaiwa ana kawowa wa akhiruhu amma ƙarshen shi summun guba ne wato mai kisa ne kenan zance ne mai lalata imani mai kashe tauhidi wa inna ma yi yuhawiluna an yaqulu laysa fis sama'i ilahu abinda kawai suke so su kaimawa matukar abinda suke so su iske gare shi shine su ce babu Allah a sama taqaddama mitlu haza an bin ibn Zaid malam ce irin wannan zancen ya gabata daga Hamadu ɗin zai ƙalal musannif Alimamu Zahabi ya ce. haddasa na abu haruna Muhammadu bin khalidin قال حدثنا يحيى ابن المغيرة قلت Muhammad Nasiru محمد sai الدين سينتي وهذا إسناد جيد wannan isnadi ne kyakkyawa Yahya ibn wannan mutumin suna Yahya ibn al-Mughira ibn Isma'il al-Razi malam Albani yace saduqun mutum ne mai gaskiya wa mithluhu hakanan kuma shi ma din abu haruna wannan abu harun muhammad ibn khalid shi ma mai gaskiya ne kama fil jarhi wa kama yadda ya zo a cikin littafin al wa na abdurrahman ibn abi hatim ar-razi at wa ashara sai malami na goma sha tara malam yace abdullahi ibn al-mubarak shaykhul islam malam abdullahi dan mubarak babban malamin musulunci wanda ya rayu tsakanin shekara ta ɗari da goma sha takwas zuwa ɗari da tamanin da ɗaya a ainihin wato bayan hijirar mazan Allah sallallahu alaihi wasallama shekul islami babban malamin musulunci abdullahi Ɗan mubarak eh, abdullahi bin mubarak ibn wadih alhanzali almarwazi shi ma mutumin garin marwani kamar yadda malam ya faɗa shekul islami ne babban malami ne a musulunci ya ya yi karatu a gun ainihin wato malamin shi na farko Ar-Rabi' ibn Anas Ar-Rabi' ibn Anas wannan malami kamar da labarin ya zo a cikin littafin tarihu madinati bagdad na al-Imam ainihin wato Al-Hafiz al-Khatib baghdadi wannan malamin Ar-Rabi' ibn Anas ya kasance an kama shi an kulle shi a gidan yari sarakuna wani lokaci sun kulle shi shi kuma abdullahi dan mubarak ya tsananta yana son karatun shi daga sai je yi laifi da gangan don a kama shi a kan shi gidan yari don dai ya zauna da wannan malamin haka ya je ya ci bashi ya kibiya fa aka kama shi mai kuɗi ne fa a tajiri ne aka kama shi aka ji aka rufe shi a wannan gidan yari don dai ya karatu a kun wannan malamin shi ne malamin shi na farko saboda jaraba irin ta san karatu na fata mun gane wannan eh, ya sannan bayan fitowarsa suka fito tare da malamin yayi yawo na neman karatu da jihadi da karantarwa da ci da talakawa da taimakon marayu iya rayuwarsa Abdullahi dan Mubarak ya kasance mutum ne mai arziki mai wadata duk shekara yana ɗiban mutane daga garinsu na Marwa ya tafi da su aikin haji idan ka zo sai ya ce eh, sai yana mutane rijista yadda ka san kuma alhazai ka ba da kuɗinka da kake da su a lissafa da komai a aji amma waɗannan kuɗin in ka dawo zai baka su lahiya lau da suke a aljiyoshi ake ba yake haka suke ba da labarin yana tafiya da su duk inda aka sauka garin da aka sauka zai biya musu kuɗin wurin kwana da abinci da duk bukatu ana isa madina eh, bayan an gama ziyara zai tambayi kowa menene mutanen gidanka suka ce a siyo musu sai ji su musu tsaraba da a cikin kudin shi don a tajiri hakan an yi so makka zai kama musu ɗakunan. kwana da abinci in an gama aikin haji ne yayanka suka ce san tsaraba kaza da kaza da kaza duk sai rubuta sai shi kasuwa duk sai siyo kowa haka za ka hanya kuma a koma gida idan an je gida kuma bayan mako guda kaya sun iso za a zo a yi walima a buɗe kaya sannan a ba kowa kayan shi sai kuma ya ɗauko asalin kuɗinka da ka bayar suna ɗauke da label dama wane wane jikan wane dama ka za ka bayar kudu ga kayanka ya fi shekara talatin yana yin wannan aiki bayan malanta da ilimi waɗannan su ne malamai na Allah kina Allah gafarta mishi shi yasa ya zama malami na Allah malami na duniya malami wanda kowa yana ƙaunarsa kowa yana ji da shi saboda ainihin wato kyan aikinsa bayan kasancewa shi kamar yadda zabi yake faɗa wa kana baharan min buhurul ilm kogi ne daga cikin kogunan ilimi abdullahi dan mubarak kenan Eh, a lokacin da yake raye da shi da maliku da sauri da shu'uba to waɗannan a lokacin su ne a immatun duniya haka haka zabi ya faɗa wa kana huwa wa malikun wa sauri wa shu'uba a immatun duniya su hudu dinnan maliku a madina alimamu ya ya sauri a ƙasar kufa shi kuma shu'uba a basara shi kuma abdullahi dan mubarak a marwa waɗannan garuruwa a lokacin sun samu falala ta samun waɗannan malamai jigajigai kuma kowanne akwai baiwar da Allah ya mushi wadda bai waɗayan ba almisalin ka shi wannan abdullahi ɗan mubarak kareji attajiri ne na gani da faɗi maliku kuma malami ne wanda yake da haiba mun karanta ne shi anan ba da ko sisi amma Allah ya wadata shi saboda ilimin da Allah ya ba shi sarakuna matsoron shi suke ji sannan shi kuma a Sufyan Thauri ya fi su gaba ɗaya ƙarfin karatu da rike karatu yayin da shi kuma shu'uba ka iya cewa wannan ɗan sandan suna ne dan shi ke zuwa har majalisar mutum ya zauna ya saurari karatunka in ya ji baka iya karatu ba ana tashi sai shaƙe ka ce Wala ka ƙara kanta da mutane in ka ƙara Wala zan sa kulle ka haka yake bi makaranta makaranta yana ma yanci eh, ranin karatu wannan kashe ne Allah gafarta musu gaba ɗinsu wannan malami abdullahi dan mubarak kuma ya kasance uh, baya ga haka mujabud da'awa ne Allah ya mushi baiwa idan yayi addu'a Allah yana karɓa ya shayin addu'a a ganta ta ta, faru kamar yankan wuka malam yace saha an ali ibn al-hasan ibn shafiq qala qultu li abdullahi ibn al-mubarak kayfa na'rifu rabbana azza wa jalla ya ce na tambayi malam abdullahi ɗan mubarak na ce allah shiga gafarta malam yaya za mu gane allah ubangijinmu maɗaukakin sarki ƙala sai ya ce da ni fissama isabi'a ala arshi allah yana sama ta bakwai akan al'arshinsa wala na ƙulu kama ta ƙulul jami'a musu abdullahi ɗan mubarak ba ma faɗan irin abin da jami'a suke faɗa innahu hahuna fil ardi da suke cewa wai Allah yana nan a cikin duniya faqila hadha li ahmad ibn hanbal sai aka je aka gaya ma ahmad dan hanbali kaji abinda malam abdullahi dan mubarak yake faɗi faqala hakaza kuwa indana yace mu ma aqidan muke nan. wa fi riwayatin lil musannif anhu qala a wata riwaya kuma ta shi malam ainihin az-zahabi anhu daga Ali ibn al-Hasan qala yace sa'altu ibn al-Mubarak na tambayi malam dan Mubarak kaifa yanbaghi lana an na'rifa rabbana azza wa jalla nace Allah shiga fata malam ya ya kamata mu san Allah qala yace ala samai sabi'a ala arshi Allah yana kan sama ta bakwai akan al'arshinsa wala naqulu kama taqulu al-jahmiya innahu hahuna fil ard ya ce mu ba ma faɗin yadda jami'a suke faɗa mu ce wai Allah yana nan a nan duniya ba ma faɗa haka wannan magana albani ya ce a darami fi raddi alal murisi wannan riwaya al'imamu darami ya fito ta a cikin raddi ala bishirin al-murisi a shafi na 24 da kuma shafi na 103 war raddi alal jahmiya da kuma ɗaya littafin na shi a darami ɗin mai suna ar-raddu alal jahmiya a cikin shafi na hamsin wa abdullahi ibn ahmad hakanan malam abdullahi dan ahmad dan hambali shi ma ya fitar a cikin kitabus sunna kenan a cikin shafi na bakwai da shafi na ashirin da biyar da shafi na talatin da biyar da shafi na saba'in da biyu min turkin an ibn shafiqin fahuwa sahihun kuma wannan hadisi wannan kisa ingantacciya ce kama qala mu'allifu muallif rahimahullahu ta'ala huna kamar yadda malam zahabi Allah ya gafarta mishi ya faɗa a daidai wannan gaba a cikin littafin al'udu wa qala fi mukhtasarihi kuma ya faɗa a cikin muktasar ɗinsa sa yace haza sahihun thabitun an ibn al-mubaraki wa ahmada radiyallahu anhu yace wannan magana tabbatacciya ce ingantacciya daga ibn al-mubarak da imam ahmad wasahu aidan ibn tay wasahu ibn taymiya aidan fil hamawiyya hakanan al-imam shaykhul islam ahmad bin abdul halim ibn taymiyyah al-harrani Allah ya gafarta mishi ya inganta wannan riwaya a littafin al-fatwa al-hamawiyyah al-kubra wa ibn al-qayyim fi juyushi da ibn al-qayyim a cikin ijtima'u juyush al-islamiyya a shafi na 44 wa qala fi makanin akhara hakanan ibn al-qayyim ya fara fada a wani waje daban yace a shafi na 84 yace wa qad saha anhu sihhatan qaribatan min at-tawatur ya inganta ingancin da yayi kusa da a ce ya zo mutawatiri labari ta ko ta ko ina sai malam yace qala aflah ibn muhammadin qultu li ibn al mubarak inni akrahu as-sifa afla ibn muhammad yace na ce da malam abdullahi dan mubarak Allah shiga bata malam ni ina kyamata a dinga siffanta Allah ana sifatar rabbi tabaraka wa ta'ala yana nufin siffanta Allah ubangiji Faƙala sai ya ce ibn barak ya ce wa ana ashaddu kara ashaddu nasi karahatan ni na fi kowa kyamar a dinga kokarin siffanta Allah fiye da abin da Allah ya faɗa da dinga cewa kaza ne ba kaza bane walakin idan na takal kitabu bi shay'in qulna bi ce amma duk da haka idan qur'ani ya faɗi wani abu mu ma sai mu faɗa wa idza ja'atil atharu bi shay'in jasarna alayhi nan idan hadisai suka zo da wani abu sai mu kafe akai shine jasarna sai mu kafe mu dage ba za mu saki ba wannan shine aqidan musulman farko na kwarai duk abinda alqur'ani ya faɗa daidai ne duk abinda Allah ya halasta daidai ne duk abinda hadisi ya tabbata manzon Allah ya faɗa daidai ne duk abinda hadisi ya halasta daidai ne ko da ya saba wa tunaninmu da al'adunmu da tarbiyyar da aka yi mana da inda muka taso da yadda mu suke fahimtar abu ko ya saba wa tsarin gudanarwar ƙasarmu duk waɗannan abubuwan su ne za a ce su ne kuskure sai a da sunna a matsayin daidai haka al'imamu ibnu abil izzi ya faɗa a cikin sharhin ainihin abbahawiya ya ce idan aka samu maganganu sun yi karo da magana manzo sallallahu to ka a ce magana annabi tana da rikici a a ce su maganganu ne suke da rikici su ne suke da rikici ba magana manzan Allah ya ce idan ka ji hadisi ka kirga kanka kamar kai annabi ya gawa kamar kai ne abu huraira ko aisha ko jabiru ko hafsa ko waye kai annabi ya gawa ya ce to a irin wannan yanayi kana jin zai iya yiwuwa ka fara tunanin ba za ka bi maganar manzan Allah ba bayan shi ya gaya maka misali sai ka je ka tambayi malamin garinku ko shehinku ko shugaban maza ku? ko sai ka zo ka gwama da al'adun mutanen garinku sai in yayi daidai da iyayen gidanku ko turawan da suka muku mulkin mallaka sannan zaka bi ce san ba zai yi kai haka ba to abin da ake so musulmi kullun ya zama kenan yana dauka cewa wannan magana da kai annabi yake to sura mene kai sura aiki ba a son wani challenge ko wani kaikai ko wani ainihin tataburza ko ja da baya wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idan qadallahu wa rasuluhu amran an kula lahumul khiyaratu min amri bai dace ba sam ga duwanda wanda yake cewa shi mumini ne ko mace mumina idan Allah da manzo suka yi hukunci ya zama kana da wani za'i bayan hukuncin su karka sa kanka zabi isa Allah yake cewa wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dalalan mubinan duk wanda ke saba wa Allah yake saba hukuncin Allah dokar Allah yake saba wa ainihin hukuncin manzan Allah da dokar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne Allah ya ce wannan ya bata balalan bata wanda yake mubinan batan da shi kanshi batan yana bayyana cewa batan dai fasara kenan in ya zama daga abana yubinu mubinun ismul eh, ya zama ruba'i kenan abana yubinu mubin in ka dauki wannan fasara wato ita da kanta bata tana bayyana cewa ita bata ce in kuma ka ɗauka daga bayyana yubayyinu Mubinu ta ismul maf'ul kenan wato ɓatawa take mabayyaniya kowa na iya gane to kaga dai koya ne dai ma'ana ta fito biyu. saba wa abinda Allah ya faɗa jama'a ba karamin bala'i bane haka saba abinda Allah ya faɗa ba karamin bala'i bane jama'a wannan ainihin wato ka'idar a kanta musulmin farko suka rayu ko musulmin ƙarshen duniya ba za su taɓa cin ribar rayuwar duniya da kiyama ba sai sun dauki wannan ka'ida ita ce bin tafarkin Allah da tafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a bisa yadda shi annabin da jama'ar da ya rayu da su suka fahimci wannan tafarki. ba a bisa yadda mu muka fahimta Allah ya tsare malai ya ci gaba da cewa qultu ni albani muhammad nasiruddin sai na ce aflahu ibn muhammad lam a'rif wannan da aka ce aflahu dan muhammad da ya ce ya tambayi Abdullahi dan Mubarak ya ce ni ban san shi ban ji albani ma'ana ban ga jamarsa ba wal atharu shi wannan labari rawahu lalaka'i al-imamu hibatullahi lalaka'i mai littafin ainihin wato sharhu usul itiqadi ahli sunnati wal jama'a ya ruwaito wannan magana wal baihaqi kama fil hamawiyya haka nan baihaqi kamar yadda malam ibnu taymiya ya ambata a cikin hamawiyya wa qala ibnu taymiya yace أراد bunul mubaraki أن nakrahu أن نبتدئ بوصف الله min تلقاء أنفسنا mu muna jin abin da ibn mubarak yake nufi mu musulmi ba ma so mu sifanta Allah da tunaninmu hatta ya ji a bihil kitabu wal afaw har sai qur'ani ya zo da sunna to ba sifanta Allah ma jama'a duk wani abu mai suna ibada baka fara shi sai ka samu hujja in ka fara shi babu hujja to shine ran da aka ce maka me yasa kake yin kaza sai ka tafi lalibai to wannan laliban ba abin da za ka samu sai shubha ina fata mun gani wanda zai fara yin maulidi ba hujja ya nema a cikin alkur'ani ko suna ba a'a ganyayi. ganyayi kiristoci suna yi wa annabi isa maulidi to ai manzan Allah ya fi annabi isa daraja kuma al'umman musulunci sun fi al'umma annabi isa san manzan Allah sanda al'umma annabi isa suke mushi bai kai sanda al'umma manzan Allah suke manzan Allah ba sai ga to ai ya dace a dinga tunawa da rana haihuwar shi kaga abin da ya nema kenan da aka baka ce ba kyau sai aka tafi neman hujja sai a ce a ya fito nan a ya fito can da sauran su duk abin da za a samu ba zai zama hujja ba ina fata mun gani dan duk sanda aka ce a yi mutum hukunci a yanke hukunci a kai shi gidan yara a kulle shi sai da aka yi shi gidan yara a kulle sai wani lauya ya zo ya tada kayan baya ya ce ina laifin ne sai aka rasa laifin ne a lokacin me za a fara yi a fara laliban ina za a ga laifin ne lokacin da sinamari suka sa aka kama albani abinda suka kira aka ji a kulle shi babu hujja mala albani wannan nan marigayi Allah ya gafarta mai da lauyoyi suka tada kayan baya sai aka zo aka ta neman kasusuwan shi a jiwai a ina ne za a samu magana da ta zama ita ce laifin da aka riga aka kama shi sai aka rasa sai dai shubha to wannan ha abun duniya ma kenan to duk abin da zaka yi da sunan addini jama'a mu kiyaye wannan ka'ida karka ɗauka wai tunda ana yayin shi ko ya shahara ana yi ko kowa ya saba ka ɗauka kawai addini bari ka ci gaba da yi sai ran da aka ce maka ina hujja suka ce ah, to yanzu kaza ne za a ce babu kyau jama'a yanzu wannan ne za a ce babu kyau ai ba ba kyau ne kadai ke mai da shi addini ba abin da ke mai da shi addini shine a samu hujjar yin shi a cikin addinin hujja kuma ita ce qur'ani da sunna ingantacciya bisa fassarar magabata amma istihsan kawai mun ga ai abin yana da kyau ne mun ga ya dace mun ga ai ƙara armashin addini ne ai babu wani babu yadda aka ce ka ai duk waɗannan ba hujjoji bane duk waɗannan shibohi ne da shi ɗaya ke iya wa mutane kuma wanda ke fara abin tun farko yakan fara shi ne galibi da kyakkyawan niyya kyakkyawan niyya ta harzuka mutane ko gyara addini ko ƙara mashi armashi bayan tsawon lokaci sai zama mutane wani code of conduct sai zama al'ada ran da aka ce babu kyau sai kowa ya ta mamaki yanzu ma kaza da bai da kyau amma duk abin da ya zama addini ka gina shi akan asali kana da hujja akan shi wallahi jama'a da za tsaya ana buga misalai akan waɗannan abubuwan za ka sha mamaki abubuwan da mutane suke waɗanda ba su da asali addini wanda kuma galibinmu muna yin su galibinmu da ake cewa ahlus sunna muna yin su yanzu alal misali ina mutane suka samo cewa in za a sanar da mutuwa sai an ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ai kaga ayi qur'anci ko ta da alaka da mutuwa amma ina aka samu babu inda aka samu babu kawai mutane suka rayuwa kansu haka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya wani rasuwa a rediyo ne zaka ja ka? a facebook ne a masallaci ne zaka ja ka. ai na ka samu shi shi kanshi sanar da mutuwan yaya ake wanne ne ma ya halasta wanne ne bai halasta ba ana sanar da mutuwa ne kawai idan za a sanar aje a mutum jana'iza ko a sanar da waɗanda suke da alaƙa da shi ta yi suna da wani kasuwanci ko bashi ko ciniki ko wasiya ko rabu da ya su amma wannan gama garin sanarwa da ake kawai a ta yaɗa wane ya mutu wannan na ayu ne ko kai ne da kafirai karanta a kamun jana'iz na mala albani ba daidai ba ne karanta littafin ainihin wato abin nan iktirawu sata mustaqim na ibn taymiya amma kaga dashi shi muke in aka ce wani ya mutu yanzu sai ai ta sharing ai ta sharing har wata guda ana sharing labarin duk wannan ba ba addini bane wannan misali ne kawai nan kusa suna nan da yawa irin waɗannan jama'a suna nan da yawa yanzu idan ka dinga bin ayyuka da dama da mutane suke haka da sunan addini za ka yi ta gano su da irin waɗannan ba mahalli ne na tsaya ta buga misali ba wallahu ta'ala alam sai malai ya ci gaba da cewa warawa abdullahi ibn ahmada fi raddi ala al-jahmiyya al-imam abdullahi ibn ahmad ibn hanbal radiyallahu rahimahullahu an abi ya ruwaito a littafin ar-radd ala al-jahmiyya shafi na 8 na 7 bi isnadihi an ibn al-mubarak anna rajulan qala la wani mutum ya ce da shi ya aba abdurrahman an tambayi abdullahi dan mubarak aka ce algafata malam qad khifta Allah qad khiftu Allah min kathrati ma ana ala al-jahmiyya qala la takhaf fa innahum yaz'umuna anna ilahaka alladhi fi as-sama'i laysa bi wannan mutum yace algawa malam qad khiftu Allah ina jin tsoron Allah min kathrati akwai kalma ta fada nan min kathrati ma radattu ana ala al ko min kasar abin min mata kallamtu ana alal jahamiya ya ce ina jin tsoron Allah saboda yawan surutun da na ta yi na ta yin maganganu akan kan jahamiya ma'ana duk inda na zauna ina cewa su wane da suke magana jahamiya ne ba sa kyautawa sun saba wa gaskiya sai ga kama abin ya kai ga gulma yana cin namansu yana cin mutuncinsu ya ce sai na ji tsoron haka sai na tambayi malam sai ce la ta khaf karka ji tsoro fa innahum yaz'umuna anna ilahaka alladhi fis samai laysa bi shay'in ai suna cewa Allah ubangijinka wanda ke cikin sama ba komai bane ma'ana yanzu ba su da wata alfarma ta ainihin a kiyaye mutuncin su tunda sun yi bid'a kuma sun yayata ta karkashin kamar yadda al-Imam an yake fara cikin tafin al-Adhkar inda yake bayani akan wuraren da suka halatta ayi gulma da gaske akwai bayani akan sharri ko bid'a ko batancin aqidar wani malami na bid'a irin abinda malaman hadisi suka yi na cewa wani za'ifi ne wani maturuki ne wani kaza ne kagar wannan magagaru, a zahirin suna iya zama cin mutunci ko kyara za su iya ɗaukan hukuncin giba amma tunda an yi su da nufin nasiha ne to babu laifi ina ma yan uwa ishara su koma su saurari katukan da mal albani a cikin ah, kaset din shi mai suna gulma wannan kase kaset uku in ka ji shi da dama daga cikin abin da kake yi na surutai sai ka rage shi sai kaga cewa gara ka shiru kawai saboda bala'in da muke ciki na gulma zama, mun mai da gulma ta zama biki kowa suka zauna su yi na ɗayan mutanen mata su yi na maza maza su yi na mata talakawa su yi na masu kuɗi masu kuɗi su yi na talakawa ah, sarakuna su yi na mutanen gari mutanen gari su yi na sarakuna yan boko su yi na jahilai jahilai su yi na yan boko malamai su yi gulma jahilan gari su ma jahilan gari su gulma malamai ba ka bane ya zama biki kowa yana ganin sai yayi na ɗaya. shi sa al'umma ta zama ta fatattake hasada ta yi yawa gaba da ainihin wato kiyayya ahlus sunna na gulman dan bid'a dan bid'a na gulman ahlus sunna to ya kamata ka san sunnan nan da kake yi akwai tendency ranar alkiyama wani dan bid'a ne kawai zai morita daga cikin kuma shi za a hasan aka ruwaito kamar yadda al'imamu imamu ibn khallika ne ba da labari a cikin littafin ainihin wato wafayatul a'yan cewa aka bai wa al'imamu alhassan albasari labarin cewa wane yana gulmakka sai sa aka siyo katan guda kaɓaki guda na alewa mai tsada sai ya aika mai da shi Ya ce da sako cewa an ba ni labarin ka duka ladar da kinka shi ne na ma tukwici <laughs> tukwici eh kamata yanzu wani gulma ka ji labari ko sai ka mai kyauta sai ka sai aiki ka aika mai ko ka aika mai da credit ka ce na ji labarin tunda kaga aikin da kake yi ba na lada tukunna kana buƙatar ikhlasi dacewa da sunna rashin yin riya sannan kai gamdakatar Allah ya karba ku. Hmm. kai gamdakatar Allah ya karba amma wanda wani yayi gulmaka nashin nan ba ruwanka ba sai kai niyya ba Allah zai dauka kawai baka kaga ba karamin bonus bane shi sa shi Hassan al-Basarin da wani ya zo gunshi kuma ya ce an ce kana gulmata sai kalle shi ce kai ai daraja ka bata kai ni doki in shar da ranar kai ba daraja ka bata kai haka Abdullahi dan Mubarak nan da muke karanta tarihin shi anan shi kuma yake cewa da zan yi gulman wani to da gulman babana da mamana zan yi dan su ko sun ci aiki ladana ba su ci banza ba su ci na banza ba dama suna da rabo a ciki salaf suna jin tsoron gulma jama'a mun koyi ta zama mana yayi har ma ba mu san gulma muke yi in ka karanta littafin al-azkar na nawawi da ya lissafa abubuwan da ke iya zama gulma zaka kawai sai dai ka sa bakinka kawai salata baka kulle sai yafi maka sauki kuma sannan ka daina zaman majalisa duk waɗannan majalisun da ake zama tun daga kan waɗannan na gargajiya da na kan iska to majalisun gulma ne galibinsu majalisun gulma ne sannan sai ka tsawatar da mata da suke kawo gulma cikin gidaje da ka shiga matarka za ta fara maka gulma wata kawarta ko kishiya ko abokiyar zaman eh, gidan haya to sabai ba sa bari karanta kissa abu ayyubal ansari da matar shi za ta mishi irin wannan kinibigo ka ce ka ji abin da ke faruwa a garin nan lokacin da aka yi ma'aisha wannan kazafa ya daka mata tsawa ce kira hauka ne ke za ki yin zina ta ce allah ya kiyaye to aisha ta fi ki imani ki mana shuru kan na ƙara jin bakinki shine allah ya yabe su ya yabe shi da cewa laula in sami'tumuhu dhanna almu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan da zaran ka ji wata muguwar magana sai ka yau kanka zatan alheri kai yanzu ba za ka iya ba to wani ma ba zai iya ba yafi ka cancanta kai ya iya ka ba dan uwanka uzuri don a zauna lafiya don a samu ƙulfa Allah ya tsare malai ya ci gaba da cewa qultu akhrajahu fi sunnah ah, an ahmada ibn nasr ibn malik akhbarani rajulun an ibn mubarak wannan shine isnadin wa rijaluhu thiqatun illa ar-rajul alladhi lam yusam kaga a cikin mazajen akwai wani ainihin ibhami da yace akhbarani akhbarani rajulun an ibn mubarak wannan shine illar isnadin kawai sai malam yace malami na gaba na 20 shine al-fudail ibn iyad al da da ainihin tasghil sheikhul haram malamin kasar makka wanda ya rasu jira shekara 187 ana karantawa al fudayl kuma za a iya cewa fudail babu alif da lam ah, sunaye waɗanda suke zuwa da alif da lam wanda suke suna ne alami babu lafi ana iya cirewa kuma al-afsah idan za a danganta shi zuwa ga wani abu to a cire ma'ana a ce nu'man ibn thabit fudail ibn iyad abbas ibn abdul muttalib amma in za a faɗi sunan shi kadai a ce al fudayl an-nu'man al da makamantansu ina fata mun gane wannan kamar da za a ce haramul makka alharamul makki ana iya cewa kuma haramu makka uh, haramul makka wato idafatu sifa kenan ya zo a cikin alkur'ani kamar faɗin Allah kul udhunu khairin kul udhunu khairin lakum da riwaya wanda kira wanda suke ainihin jarra ga khairi uh, uh, wannan mutumi da ake cima al fudai ibn iyad wani bawan Allah ne abin mamaki a cikin tarihin mutane sunan shi fudail ibn iyad ibn Mas'udin at-tamimi al-imam al-bukhari da muslim da abu dawud da an nasa'i da tirmidhi duka sun fitar da hadisan shi mutum biyar banda ibnu majah kenan asalin shi mutumin ƙasar kufa ne mai bautar ainihin obabin nan wato ɓarawo ku ji wannan zama ɓarawo mai haura katanga yana sata ɓarawo ne mai haura katanga yana sata asalin shi wata rana sai ya buwa ta mata zai je fyaɗe kuma da ya je anguwarsu yana cikin haura katanga cikin dare sai ya ji wani alarma na sallar dare ka karanta littafin ainihin wato mai maidatu bagdad da littafin hilyatul auliya na abu nu'aymin al-asfahani da littafin siyaru a alamin nubala da sun da wannan labarin sai ya ji kawai alarma na karatun alkur'ani yana karanta a cikin sautul hadid alam ya'ani lillazina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillahi wama nazala minal minal haqq shin lokaci bai yi bane ga muminai zuciyoyinsu su natsu su raurawa su koma cikin hayyacinsu muminai ba wanda suka imani da Allah har yanzu lokaci bai musu ba da zuciyarsu za ta raurawa saboda jin ambatan Allah ƙur'ani kenan wa ma nazala min alhaqi da kuma abin da ya sauka na gaskiya Alƙur'ani. wala yakunu kallazina utul kitaba min qablihim ko kar su zama kamar waɗanda aka bai littafi gabaninsu yahudu da nasara fatala alaihim al'amadu faƙasat ƙulubuhu zamani ya musu tsawo zukatansu suka bushe wa kasirun minhum fasikun da ya rama daga cikin yahudu nasara yin iska ne na fata mun gane da kyau jama'a ma'ana menene iskancin shine ga ga littafin Allah ana karanta ba sa aiki da shi to a cikin wani al'umma ma idan ana karanta alqur'ani ba aiki da shi ko to an zama kamar yahudun nasara kisa Allah ya ce wala ya kunu kar su sake su zama labari ne amma hani ne kar su sake su zama irin kallazi na utul kitaba min qabli irin wanda aka wata fi gabanin su fa qala alaihim al-amadu aka ja musu tazara suka yi tsawon rayuwa suka dade a duniya fa qasad qulubu zukata suka kike shi irin da muke yanzu jama'a a cikin ta kanta ba ruwan kowa ba wanda yake kuka ba wanda ma ya damu wani yana kuka ma za a ga wannan kuma ya haka mushi da ya ji wannan aya yana kan katanga kawai sai ce laƙad ana gaskiya lokaci ne kawai sai ya fasa nan da ya yi ya sauka ya je ya tuba cikin daren kawai ya ɗauka ya tuba kuma tuba da gaske ya kuma wajen wani dutse ya tsugura aka ce yana tsuguna a gun dutsen ma ya jiyo wasu suna magana suna cewa kun san faɓara wannan fudailu na na akan hanyar nan da haka mu yada zango kada ya mana kwace ba san ya riga ya ba da gari ya waye ya tattara kayan shi ya bagari sai kuma makka ya je tuba ya ta azumi da sallah da kiyamun laili da dawafi da koyon karatu a zama malami da ka waye ce yin iska ba sa tuba zama ba a musu wa'azi ne ba a jinsa a jika wani da kake ganin shi dan iska ya tuba sai ya fi ka imala. sai kwazon shi da himmarsa sai ta fita ka daɗin da yake nema a cikin iskanci zai ji ya same shi a cikin alkur'ani Da duk abin da ya sha ba zai ji wani daɗi irin wanda ya kamata ya ji ba zai ƙara lalacewa ne man ya samu alkur'ani ya ji daɗin shi sai samu imani na gaskiya sai ka ga ya fi ka dagewa to daga nan sai zama mutumin kirki bayi da aikin banda bauta da tuba ga Allah yana kuka yana tuna irin bugayen ayyukan da aka ce ya kasance yana jin tsoron Allah irin jin tsoron da idan aka je jana'iza aka dau sai a dauka daga lahira mashi ya dawo saboda tashin hankali in ya duk irin da ya je jana'iza ya dawo to mutanen gidan shi ba sa gane kanshi ba wai kawai irin yadda mu mun je makabarta ka dan jijimami na minti 15 kawai ka ci gaba da Facebook ɗinka ko ba ka mutane suke yi ba to shi sai ya shiga cikin damuwa yadda ka san ba wai makabarta kawai ya ba daga lahira ya dawo haka aka bada labarin shi kan tahiyatul auliya ci sai ya zama sai ya sa mutane kuka sai sun fi waɗanda aka ware so kuka in yi wa'azi a makabarta ba mutane 'yan rakiya kukan da za su ya wuce kukan da kake yi idan naka yarsu saboda Allah ya bashi iya wa'azi ya taɓa shiga cikin fadar sarkin musulmi ar-rashid ya mai wa'azi shi ma sai da ya kuka da aka gaito malamai aka ce duk malamai su taho malamai suka taho shi shi bai ma san sarkin ba aka ce ya shiga haka daga karshe a makare sai ya ga Sufyan al-Thawri ya ce algatu malam ko wane ne sarkin ne aka ce ga nan wannan da ke zaune ce kai ne wanda duka alhaki mutane ke kanka shi ke ne kawo mashi wazi kama a mitin da zai da malaman haka sarkin ya dinga kuka yana kuka da aka ga mitin ɗin kuma aka ɗauki jakunkunan kuɗi duk aka ba su kowa malamin da ke wurin sai da ya karba sai shi ne bai karba ba da ka fito zai sufyan ne ce mashi haba alaga ta malam ya kowa zai karba kai kake karba ya ce haba alaga ta malam kai da nake ganin ka malami mai hankali ka karba laifin da kai karba bai shi ka ba kuma sai ka sani ma a ciki kwarai kuwa ba yau ba sarakuna suka samu malamai kudi ba tun da ne dama inda sarakuna suke ai suna so su mallake bakunan mutane to malamai kuma su ne bakunan mutane da aka aka ba su suka ansatu shikenan za su ga mutane a tsona lafiya a yi biyayya dole ne dole ne a ba malami kuɗi ba zai yi a kyale su ba in kaga kai kana malami ba a ba kuɗi to ba a yi da kai ne ko kuma ana ganin baka da jama'a eh, ya kasance yana yawan sallah baya bacci da ma sai kankani annan ka'aba ya zauna eh, tsawon shekaru bai da gida ma bai da komai sai dai ta abin da ya samu ya zama cikin kanu karilan minan laili ma ya hajaru eh, kuma na daga cikin ayyuka na alkhairi jama'a suke wasa da su jama'a dare mutum ya tabbaci noman su batan sai ka ce mai tsohon ciki mata masu ciki suna farkawa da dare amma kai sai kai tabbaci to me kake nema a duniya kenan zama? wallahi wannan shagalar da mutane suke yadda muka mai muka mai da kawai yan duniya eh, iktaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun za ga mutane za su iya bata lokacin su su kalli fim su kalli kwallo su yi musan kwallo su yi zaman majalisa si zaman fira taɗi da 'yan mata chatting shirme musu yawace yawacen banza karanta littafan da ba su da wani amfani a duniyar nan balantana a lahira amma idan aka ja sallar la'asar minti sha biyar sai sun damu cewa an yi mai tsawo an aka yi isha rabin awa an yi mai tsawo mutum ba zai iya zama awa ɗaya ya karanta Alƙur'aniya ya ta dabburi ba ba zai iya zama a gurin wa'azi ya ji tunatarwa da ta kusanta zuwa ga Allah ba zai ga cewa wannan bata lokaci alhalin wannan abubuwan da yake su ne bata lokaci na daga cikin abin da ake gane mutum mai hankali jama'a shine a ga ya san muhimmancin lokacin shi yana utilizing lokacin shi ga abin da zai amfane shi ko da ba amfanin lahira ba wannan ko da ba cikin musulmai ba kalla ka ga waɗannan kafiran me yasa suka samu ci gaban da suka samu sun san muhimmancin lokacinsu ba sa ɓata lokaci a abin banza ko wannan wasannin banzan da ake yin iska ne suke su da kwallon da dressing din da rawa da waka da fim duk yan uwanmu ne bakaki galibi suke waɗannan su turawan suna can a cikin ma'amil suna cikin laboratory suna bincike su turawan na kwarai suna can suna bincike a jami'o'i da cibiyoyin ilimi suna can suna kere-kere a masana'antu suna can a kamfanoni suna tunanin me za su kera kuma su anshe kuɗinku suna tunanin duk abin da suka sata tunanin ya za a yi su ƙara enhancing ɗin shi yadda zai ƙara armashi a idan consumer ba sa ɓata su, in suka ce za su yi abu kawai abin da za su yi kenan amma mu fa mu mun iya ɓata lokaci hawa mutum sai ce wala ba abin da nake ne kawai na fito na zauna kawai wasu mutum ya fito ya zauna kawai mai kake wala ba abin da nake yi ban da komai ne haɓa jama'a wannan to ko sahabbai da sun aka ce sun gama abin da Allah ya ce a musu ba su taɓa yi haka ba wanda Allah ya ce minal mu'minin rijalun sadaku ma ahadullah alaihi sun gama abinda Allah ya ce su musu su yi mushi ko ba a taba samu wani a cikin su kai fito bakin da kali ya zauna ya shiru ba wai yana jiran ajali ya iske shi ci gaba suka yi da aiki amma mu haka muke ba wannan shine waƙiyar mu ba mu san muhimmancin lokaci ba ba mu san muhimmancin alƙawura ba ba mu san asarar da muke ta lokaci a za'a yi mai tadarukin ta ba karanta littafin abin nan alwaqtu fi hayatil muslim na malam ah, abin nan qardawi yusuf da littafin iktinamul awqat fi tahsil Hassana, hasanat ya kamata jama'a mu rage lokutan da muke batawa mu samu lokacin zamu dinga ganawa da ubangiji samu lokacin zaka dinga ibada istighfari karatu na addini wanda shine zai tseratar da kai asali karatun addini jama'a ana yi ne dan a tsira in wani abu ya samu riba kafani sannan kuma sauran lokuta ka yi ta amirinsu da abin da zai maka amfani ko da amfanin duniya malaman salaf jama'a kamar khatibul bagari da maka ambata har cikin kasuwa yake shiga da littafi yana rike da shi yana karanta cikin kasuwa har yana cin karo da mutane ibnu abi hatimin ya ce idan baban shi zai shiga bayi sai ya ce mai tsaya a bakin koba ka dinga karanta man hadisan shi kuma yana juwa daga cikin bayi yana wanka ko yana fitsari ko wani abu makamancin haka ibn hajirin aka ce idan zai lokacin da zai bata wajen feke alkalami kamar yadda sahawi ya ba da labari a cikin littafin ad-dawair daidai lokacin da zai bata yana feke alkalami sai a ga bakin shi ya ta motsawa yana ta motsawa sai suka ce malam umme kake ne ce ina ci gaba da muraja'an hadisan da na haddace ce saboda kai bata lokaci a banza amma mun kawai sai mutum ya tagumi kawai awa uku ya zo kuma su wuce sudan shi sa sai a yi shekara da shekaru abinda da ya kamata ka yi a lokaci da kari baka iya shi ba ai shekara da shekaru sai a ce wai shekara da shekaru wai mutum yana hadda wai bai izu ashirin wani shekara bakwai wani takwas wani wani fiye da haka yana karatu shekara da shekaru ba zai iya kantar da ahalar ba saboda in ka kirga asalin contact hours din ba su fi awa ashirin ba a wannan shekaru a shekara guda ba su fi awa ashirin ba me yasa lokaci kankani kowa ya iya amfani da waɗannan wayoyi saboda an ba su gaskiya waɗannan wayoyin android din yanzu a kono ne bai amfani da su ba a kono da bai iya amfani da ATM card ATM card ba kowa ya iya saboda an ba su gaskiya harka kudi ce na fata mun gane jama'a Allah ya tsare mu Fudail dan Iyad kamar da muka ambata jama'a sunan shi Al-Fudail ibn Iyad ibn Mas'ud al-Tamimi ana mashi alkunya da Abu Ali babban malamin sunna ne wanda yake kamar da muka ji asalin tarihin sa ga yadda yake zaka samu tarihin sa a littafin abin nan abin nan littafin siru alamin nubala da littafin hilyatul auliya ta abu nu'aymin asfahani da littafin sifatu safwa na ibn al-jawzi da littafin wafayatul a'yan na ibn khallikan da sauran littafan tarihi na ainihin musulunci Allah ubangiji ya gafarta masa yace qala ibn abi hatim ibn abi hatim yace haddathana muhammad ibn al-fadl ibn musa قال حدثنا أبو محمد المروزي قال سمعت الحارث بن عمير وهو مع فضيل بن عياد يقول ناجي الحارث ابن عمير ينا تارد فضيل بن عياد سيتي من زعم أن القرآن محدث فقد كفر wanda duk ya ce alkur'ani fararre ne kamar yadda halitta ce kamar sauran halittu shi ne ma'anar muhdar ya zama kafi wa man annahu laysa min ilmin wanda da ya ce ƙur'ani ba cikin ilimin Allah ba ne cikin halittun Allah ne fahuwa zindikun. wannan tun tagaryar zindiki lafazin ainihin kalmar zindik asalinta ba larabci ba ne jama'a daga yaren farisa ne ah, suka ce asalin shi daga zin plus ah, din zin din ko kuma zin kirai azinkirai na nufin mulhid wanda bai da Allah ba zin din shi kuma yana nufin addinin mata duka a yaren farisa peshiya yaren mutanen iran na yanzu to kaga dama addinin mata mai mata ba su zuna addini sai addinin wanda suke su almar'atu ala dinin khalili haka mai da ake cewa ko eh, to shine ma'anar shi wato mutumin da yake bai da wani tsayayyen addini amma a gama garin larabci a yi da kalmar ta shigo da zaran an ce zindiq abinda yake nufi shine wanda bai yarda da Allah ba ko kuma wanda yana koya abin da ke zuciyar shi ya bayyana wani abu daban tantagariyar munafiki wanda ba zai yi tuba ko wanda yake musulunci ma makirci da zagon kasa shi ma ana ce mashi zindiki ko kuma mulhidi wanda yake kan wata aƙida karkatacciya da ta saba wa aƙidan musulmai sananniya duk wanda yake akan wannan ana iya kiran shi da suna zindiki sai dai mu sani cewa kalma ce mai nauyi kwarai kar ta zama kalmar da a danga jifar mutum da ita matukar bai tabbata haka ba sai in ya tabbata cewa wani zindiki ne sai a ce zindiki ne akwai banci kuma tsakanin zindiki ne da kuma yana zindikanci don akwai masu yin zindikanci da yawa amma musulmai ne kamar yadda akwai masu yin kafirci da yawa amma musulmai ne kufurin duna kufurin duk sanda mutum ya kareta wani abu da yake gaskiya ko ya aikata wata barna yi fasikanci ko kafirci ko zindikanci ko sabo gwargwadon matakin wannan aiki amma wannan bai fitar da shi daga musulunci ba ina fata mun gane wannan akwai matakai na fita daga musulunci alƙali tukunna zai hukunta shi sannan ya fita sannan kuma ya mishi ainihin hukuncin da ya kama a za kai kanta littafin ainihin wato lisalul arab ko littafin al-imam al-jawhari shi tahzibul lugha littafin tajul arus na dabidi duka sun yi bayani akan ma'anar wannan kalma faƙala fudailun sadakata da fudailu ya ji wannan zance sai ce da mutumin kayi gaske abinda ka faɗa gaskiya ne malam yace qala al-musannif haddathana muhammad ibn al-fadl ibn musa qala haddathana abu muhammad al-marwazi qultu albani yace wa hadha e, sanadun sahih wa rijaluhu thiqatun wannan isnadi ne tabbatacce mazajen shi amintattu ne وأبو محمد المروذي اسمه عبد العزيز بن أبي رزما غزوان اليشكري مولاه سنشكنا ومحمد بن الفضل بن موسى هو أبو بكر القسطلاني وهو صدوق كما قال ابن أبي حاتم وانا دك تخريجي نائني وانا إسنادي سمالا يتي حشيم بن بشير مالا مينا قبا ميلمبا عشرين شيني حشيم بن بشير عالم أهل بغداد malamin mutanen Baghdad wanda ya rasu jira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shekara 183 sunan shi Hushaim ibn Bashir ibn Hashim bin Dinar as-Sulami Abu Muawiya yana da hadisi a cikin dukkanin kutubu as-sitta mutumin asalin shi mutumin garin Wasit ne ɗaya daga cikin garuruwan ƙasar Iraki amma ya zauna ƙasar Baghdad kuma ya yada ilimi sosan gaske a cikinta. ta baban shi asali ya kasance yana hana shi zuwa makaranta yana so ya zama dan kasuwa dan baban babban attajiri ne sai yana zagayawa baban bai sani ba yana zuwa makaranta ashe ya zama babban dalibi a makaranta wani alkali sai da bashi da lafiya alkalin ya zo gaishe shi gidansu sai baban ya ta mamaki cewa ah, yanzu yaro na dama ya kai matsayin da alkalin ya zo ya gaishe shi to na baka dama ka je kai karatun nan ina ganin ya yafi maka amfani fiye da kasuwancin nan da nake kuma haka din ya faru dan ya fitar da malamai da dama kamar imamu ahmad ibn hanbal ya karatu a wurin shi fere shekara biyar hushaimu ya kasance amma yana yin ainihin tadlisi akwai wata waƙiya ta faru tsakankanin shi da shu'uba shu'uba abokin shi ne tare suke yawon karatu da yawon karantarwa da wa'azi da suka samu wata wata matsala ta faru tsakankanin su yadda abin ya faru ko shine shu'uba yi riwaya a gun Abu Isa ka sabii ana cikin riwaya sai ga hushe ya zo da ya ga abu haka sai ya ce da shuba wannan kuma waye sai ya ce wani mawaki ne a ƙabilar eh, sabi'a sai ya mai dungu ya ƙi ya gaya mashi cewa malami ne Cikin kenan sai mu bai samu riwaya abun abu isa haka sai dai ji eh, shuba na cewa haddasa na abu a ashe abun ya mai ciwo to da suka tafi ƙasan makka shi kuma sai mu ɗinnan sai ya gamu da zuhuri ibn shahabin yayi riwaya a gun zuhuri uba na tana ta dawafi da ya gama ya ce waye na ganka da shi sai ya ce wani dan sanda ne na banu umayya bishe shurtiyun min dawlati banu umayya shikenan sai ya ji shi shi ma sai sai shuba ya ji daga baya mu yana riwaya yana cewa haddasa na zuhuri yace wai ina ka samu hadisin zuhuri yace wannan da nace maka dan sandan na ai shine ce sai ce mu ga takarda yace yana ba shi kawai sai ya yaga yaga kawai ya zubar da aka yi asara hadisan shi uba ya yaga hadisan gaba ɗaya ba suka yi asara ce wallah baka isa kai zuwa a gunzu zuhuri ne ban ji ba to wannan yana faruwa tsakanin mutane jama'a dan shi uba shi ba ruwan shi yana da yana da hidda wata rana aka ba labari yana cikin taje gemu ya jiyo wannan karanta hadisan ƙarya waje dama kuma hadisi ne da sai da ya bashi wahala tun daga garinsu iraki ya tashi ya je sham aka ce ya je madina ya je madina aka ce mutumin ya tafi aikin haji ya bi shi suka yi sabani ya kara dawo madina yana zuwa ya ce mai hadisin hadisi kaza ya ce aiko hadisin nan daga daga wani ne daga sharu dan haushab ne ya buga salati ya yi sarja'i ya kama hanya ya koma to yana cikin gida yana yana shiryawa zai fito sai ya ji wani ɗalibi yana kanta da wani hadisi sai ya fito a guje falla mai mari sai da ya faɗi ya koma kawai ci gaba ta ji gobe shi <laughs> can an jima da ya gama ya fito sai ya ganshi ya tafi kuka ya ce wannan kuma bai aka mushi ka ce bala ka fito zan kama da shi ba ya ce ok to Allah shi kyauta shi kawai zai gaba da harkar shi <laughs> to shi sa yana da wannan hiddar ba yi da sassauci shine sai ya kama takardun sai ya ga su ce ba baka isa ba amma shi Hushaim ya riga ya haddace hadisan da haka zaka ga ah, abin nan zuhuri eh, eh, eh, shu'ba ba shi da riwaya daga zuhuri saboda wannan waƙiyar ba shi da riwaya tabbatacciya daga zuhu don bai ainihin wato samu ya riwaya ba to hushem kenan ibnu bashirin ibnu qasim abu muawiya talwasiti rahimahullah malam ce ƙala abu hatim ar muhammad حدثنا Yahya Ibn يحيى Samina. أبي ja a rajulun رجل إلى min faƙala. wani mutum ya zo gun Hushemu ya ce da shi inna lana imaman ya kulu inna innal qur'ana makhluqun yace algabata malam wani limami ne a masallacin mu. kaji ba jahili bane yana cewa qur'ani magana Allah ne fa qala makhluq qur'ani magana eh, halitta ne ko fa qala iqra alayhi akhir al-hashr tawa karanta mishi karshen suratul hashr fadan Allah law anzalna hadha al ala jabalin da ra'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah kaga anzalna hadhal qur'an ashe qur'ani zancen Allah ne Allah ya saukar da shi har zuwa ƙarshen ainihin aya law anzalna hadhal qur'ana ala jabalin ra'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah wa tilka al-amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun ko sai ƙarshe huwa Allahu allazi la ilaha illa huwa zuwa karshe. yace to kaje karanta mishi wannan wurin fa in za'ama in ya ce maka wannan abin da Allah ya ce an zanna hadal ƙor'ana yana nufin wata halitta ce aka saukar ba aya ba ku. fa in za'ama annahu makhluqun fa qaddarta in ka samu hali an tadriba unukahu ka kashe shigo fa darib unukahu ka kashe abin banza kawai wa za ƙala ahmad bin yunus haka ma ahmad ɗan yunus ya faɗa سميت بن المبارك يقول yaqulu yace naji ibn mubarak yana cewa man qala innani ana allah la ilaha illa ana fa'budni wanda duk yace faɗin allah innani ana allah la ilaha illa ana yace wannan wai ba magana allah bane wai halitta ne kamar mutane fa huwa kafiru wannan kafiri to kaga ji an ce ba a je a kashi kaje kashe ba ruwana na wannan mubalaga ne wajen nuna cewa mutumin bai da wata ragowa alfarma bai da wani mutunci eh karkace duk wanda ya faɗi wata magana ta saba wa sunna bari ka je kashe shi ba daidai ne. yana nuna mubalaga ne wajen kawa matuƙa akan cewa ba a ainihin sassauci ga malamai yan bid'a kuma kaji aka ce limami duk waɗanda ake cewa ba mutane ne na ƙwarai ba jama'a ba fa wai yan iskan gari ba bane wanda zaka cewa na kaza za mu karanta tarihin wani nan gaba kaɗan nuhun jami' malami ne alƙali, amma makaryaci ba a karɓar riwayarsa ka ji an ce na maturuki ne duk malamai ne da alƙalai da limamai da hujjubbai da shehunnai bayan iskan gari ba ne to saboda mutane ba su san waɗannan ilmomi ba da zarar yanzu ga wani malami ya zama mufsidi mai barna a cikin mutane amma da sunan malami idan an faɗa shi su ce malam wani ai wannan bai dace ba sai a kalli shi abin da shi abin da sai a kalla abin da na barna menene dole a tashi da wannan barna ko mu gane bambanci tsakanin malami da mai wa'azi mafi yawan mutanen da suke maganganu a ƙasar nan ba malamai bane jama'a masu wa'azi na rantsi da zatin Allah da raina yake hannun shi amma waɗanda ake cewa malamai malamai na gaske irin waɗanda ake ambata cikin lissafi to wallahi a Najeriya ba ga irin su ba illa qalil qalil jiddan aka ga irin su amma duka masu surutun nan kowaye da sunan wani shehi ko masu dakta ko manyan masu wa'azin ƙasa na rantse da Allah ba malamai bane inda abin da ake cewa malami a bisa standard na malanta a musulunci ba local malanta ta Najeriya ba kamar yadda galibin da ake cewa yan boko da farfesoshi da likitoci da injiniyoyi na Najeriya a duniya ba komai bane su ko ba haka bane a lokal nomenclature da lokal terminology ne suke likitoci Ah, mutumin da ga likita a shika in bai da lafiya shi ma sai dai gudu indiya da yadda yan uwan shi guji su da shi ba guda nawa aka yi ko mutum a ce farfesa ne a nan abu ko bayero ko sokoto ko ina ne amma idan aka je wani taro a wata ƙasa sai dai zama ɗan kallo abinda ya sani gaba ɗaya bai wuce abinda yan da labar suka sani a wata jami'a ba kaga wani ba malamai ba ne ba shi wani malamai ne na gaske ba kamar da masu kuɗi a cikinmu ba ba masu kuɗi ne na gaskiya ba masu rufe asiri ne wanda zaka ce mai kudi shine irin dan gwace ko wanda yana shiga rankin na masu kudin duniya to wannan shine mai kudi to haka duk malamin da bai iya shiga rankin din cikin malaman duniya ba malami bane malami bai iya larabci ba bai taba rubuta komai ya gabatar a matsayin warka ta bahat tam paper ko seminar ko wani abu ba wannan ba malami bane jama'a wannan local champion ne wannan maganar suna mutane nauyi amma gaskiya ce dole a faɗi ta irin su abubakar kuma su ne za a ce malamai gudanar ne a najeriya irin shi irin su ɗaiɗaiɗaiɗai ne to amma kowa ya iya surutu ko yake da magoya baya ko jahilai suka naɗa shi su suke ce mashi malami ko mafiti ko ya taɓa yin digiri da digirgir da phd waɗannan digirgirin banza da hukun mutane suke yi to shi kenan sai a ɗauka wai malami ne da ka yi magana a kan shi sai duniya ta ɗauka wai ka zagi malami ba ma zagin kowa mu amma dole mu faɗi kowa abin da ya faɗa in abin da Allah ya sanar shi mu cewa kuskure ne wallahi sai mun faɗa in bakin ciki zai sa mutum ya faɗi ya mutu wallahi sai dai ya faɗi mutu don amana ce ba mu ce malamai ne. ba ma kai ɗalibai ba mu ma ƴan karambani ne masu jan baki yana jan amma tsautsayi ya samu za mu faɗi wannan magana dole sai mun faɗe ta ba zai yi mutum ya zo ya faɗi ƙarya ana ji ana gani a ƙyale wai saboda shi malami ko limani ko ana ce mai shek ko ana ce mishi dakta ko yana da magoya baya ko an san shi ko ana sa karatun shi a rediyo ko a tv ko kuma yana da hujjufai da suke kare shi ana bin shi da motoci yana da odali yana iya daukan hayan sss ya kare shi yana da mukami gwamnati tana yi da shi kome duk waɗannan hawa shi ne duk waɗannan kewaye-kewaye ne amma asalin substance na ilimi bayan shi kuma duk sanda yi magana masu ilimi suna iya gane bai shi duk mutumin da zai buɗe baki misali a wannan zamanin ya ce wai babu riba a naira ai daga ji wannan kasan jahilci kuma ya ce malikiya yake faɗa duk mutumin da zai buɗe baki ya ce misali wai babu aljani aljani bai shiga jikin mutum shaidan da aljani daban ne kai kasan jahilci ne wannan duk mutumin da zai buɗe baki ya ce wai akwai hadisin da ya ce a saki hannu akwai hadisin da ya ce a ja wando wannan duka jahilci ne ba ilimi bane wannan kowa ya faɗa ba ilimi bane jama'a musan wannan tsabaragen daici tana iya kuma ya karu ma zuciya akwai mutane da dama masu maganganu a ƙasar nan da sunan malami ba malami bane kuma wajibi ne mu talakawa mu jahilan gari musamman malami bane su haka ibn tumi yake fara a cikin majmu'ul fatawa sorry a cikin littafin ainihin wato a da yawa yan a din nan a a abin nan wanda ya ma wannan ibn mubarak hilli raddi minaji sautin nabawiya cewa su jahilai ba su san malami ba saboda ba su taɓa zama malami ba ba su iya gane waye malami ba malami su suka san waye malami su suka san kuma waye jahili a cikin malami da haka su malami su suka iya gane a cikin wanda yake awon malanta waye jahili amma talakawa ba sa iya gane wannan su talakawa duk da ya hutu kai malami ne duk da ya jam aya ko doron larabci ya fasara shi da hausa to kawai malami shine wannan fa wani malanta in yana da jur'a da za a kafa mai lasifika a masallacin angonsa kawai shi kenan duk abin da ya ga dama ya fara aka ja aya duk fasarar da ya ga dama ya mata duk wanda ya ga dama ya kyara kawai ya kyara duk abin da ya yarda da shi ya ce shine gaskiya da haka ake malanta a ƙasar nan jama'a ba ba ba ba ba, ba malanta ce wadda sai in malaman ka sun yaye ka sun ce kai malami bane malanta gaskiya ko a boko ba a cewa mutum ya san kaza sai in malaman da suka sa abu sun ce ya sani amma mu jahilai ne suke cewa mun sani sai a ce eh da gaske ya sani duk wanda zaka ji ana zigawa kasan nan na baka na baka wannan a sami ka je ka duba su suke zuga shi jahilan gari jahilai ina nufin jahilai waɗanda ba su san komai ba waɗanda su ba su yi irin abin da yake ba irin wannan karambanin da yake su ba su iya ba su suke zuga shi su ce malami su sami duk sunan su gara ma sheik mufti ah, khatimatul shuyukh halifan wane duk wannan sunan da za su saka mashi su jahilai suke saka mutane su idan kai ma wawa ne dan uwansu kai da kake surutun shikenan sai ka dauki wannan sunan sai ka sai ka yafa kaga wannan zirke ne kenan zirke dan Muhammad to irin waɗannan jama'a ba malamai bane amma suna iya zama masu wa'azi mu gane wannan a cikin su akwai masu wa'azi wanda za su iya karanta aya da hadisi su yi wa mutane wa'azi a gyara sallah a gyara tauhidi a gyara zamantakewa zaman aure sun san harkar eh, tsarki da jinin haila da jana'iza da sallah da aikin haji da akwai da suka san wannan waɗannan sunansu masu wa'azi to mafiyan katigorin mutanen najeriya anan suke fadawa katigorin malaman najeriya anan suke fadawa masu wa'azi ya kamata mu gane wannan sosai jama'a zai taimake mu akan wato mu tsira daga dirikcin da ake cewa ana kaga mai wa'azi bai bada fatawa fatawa amma kamar fatawa akan kuɗi akwai riba ko babu mai wajibi ba da wannan fatawa sai malamai irin su albani irin su bin bas irin su malaba ka su suke ba da wannan fatawai mai wa'azi baya ainihin tinkarar masail amma da suka shigo me iya tinkarar su dan ya tinkare su ma zai tinkare su ne a hagungunci dauki mas'alar boko haram ta shigo nan kasar jama'a malaman da ake ce malaman ahlus sunna sun dinga tsine ma Ja'far Mahmud Adam da malam Awal Albani akan waɗannan biyun suna suka yan boko haram an ya ko ba ya kaba nan kasa an kashe kara goma me yasa saboda waɗannan da suke sukan waɗannan biyun ba malamai bane su akan aqida sam ba su san tarihin aqidar musulunci ba kawai sun ga wasu matasa ne a Borno masu kishin addini masu hada alqur'ani kawai ga wasu malamai guda biyu suna musu hasada shine interpretation din amma wani shege ne bai kan kanshi akan matsalar boko haram ba zuwa yanzu aka gane gaskiya waɗancan nan to da haka za ka auna duka masail amma da suke shigo mutane malamai suke iya interpretin ɗinsu amma masu wa'azi su kawai karanta alƙur'ani da sunna kawai suke yi su gawa mutane to idan mutum ya tsaya iya abin da ya sani sai ya samu lada har ya je aljanna amma in ya tsallake iya abin da ya sani ya fada wanda bai sani ba to zai iya kawo mutane bala'i fiye da alherin da yake iya kawowa shi abin da muke cikinsu. su da kowa ya gane iyayen shi cewa ni malami ne amma mai wa'azi a islamiyyar matan aure Zan ya karanta musu arba'u na hadisa in haddatar da su jizu amma jizu tabara in karanta musu ahalayi da da ku sai na tsaya iyanan ranar suka maka ta fatawa ta shafi ɗaiɗaiwansu za ka iya ba su amsa fatawa tsakaninta da kishiyarta fatawa tsakaninta da mijinta da 'ya'yan kishiya 'ya'yan marayu wannan ba fatawa ce amma ba amma ta tambaye ka alagawa ta malam ina hukuncin mace ta tafi aikin hajji mijinta bai yadda ba to wannan balwa ce amma ta fi ka. sai ka ce ban sani kawai ki tambayi malamai na gaske in ka kaga wannan ɗaya kenan malamin islamiyya ya san matsayin shi malamin karatun masallaci tsakanin magaba da isha irin namu dinnan to shi ma ya san matsayin shi jan baki da fasarawa kawai ya tsaya iya nan malamin firi ba ko limamin masallacin ƙauye shi ma ya san masallacin juma'a nan ne kawai huruminsa ya tsaya iya nan malamin wankan gawa ya san wankan gawa kawai ya iya da sallar gawa da tona kabari ina fata mun fahimci wannan malami mai yin ruqya to ya san aljani kawai ya cirewa ya tsaya iya cire aljanin shi kowa ya tsaya iya aikin da Allah ya mishi baiwa akai kamar idan ka je asibiti yanzu zaka ga mutane da yawa da fararen riguna kamar likitoci amma ba ka san likitoci ba kuma ko a cikin likitocin kowa akwai iya hurumin shi wani gwada jini ne kawai hurumin shi wani gwada bp wani wanke gyambo wani kuma hurumin shi shiga fiyata ne a yanka cikin bil'adama wani hurumin shi bayan da kati ne kawai wani hurumin shi duba jaka in an zo shigowa za a yi sata ko ba a yi ba ma'ana mai gadi ne kaga kowa ɗaya ya hurumin shi sai aka zauna lafiya asibitin ba a rikici da wani kaji ya ce wani ya shiga yake shi in ka je site din gini kowa ya san hurumin shi shi mai site din ya san hurumin cewa wannan filin shi ne dukiyarsa ce shi zai ba da kuɗi a siyo duk kayan da za a siyo injiniyar da ke saɗin ya san aikin shi bricklayer ya san aikin shi electrical engineer ya san aikin shi mai kawo ruwa ɗan ga ruwa ya san iya aikin shi in ya kawo ba ruwan shi da cewa to wannan bulan don mai aka sa shi kawai aji musu su ya ƙara gaba sai ga ba a rikici a site in ana gini ko to me yasa ake rikici a malanta shine eh, eh, abin na of contention din saboda kowa ya wa iya matsayin shi akwai obalafin na shiga ayyukan juna shi ne wannan kawai matsala har ma an kasa gane waye ma ya kamata waye bai kamata ba mafi yau maganin nake yanzu na san har wanda suke jina nan gani suke hasara nake wani akwai wanda nake nufi mu Allah ya sani niyata ba kowa nake nufi ba kawai ina nasiha ne makaina da saura haka al abin nan Abu hayyar ya faɗa a cikin tafsirinsa da yazo yana magana akan ainihin mulhida malahida masu cewa babu Allah karkashin ayar ainihin faɗin Allah da yake cewa laƙar kafar lazina ƙalu inna Allah thalith salasa ya ce akwai malamai da yawa da ake cewa malamai suna da mugayen aƙidu na kafirai zan bayyana su dan nasiha ba don ci mutuncin kowa ba ya faɗe su su ibnu arabi su abba'i su attali misali ya faɗi wajen mutum ashirin ka je karanta karkashin wannan ayar ɗiya kawo sunayensu ya ce nasiha ce malamai ne shehunnai ne waliye ma ake kallon su ha'a nan ƙasa ibnu arabi a tsayi a nan kasa ma kuma su ganin shi wani to shine irin wannan jama'a wallahi ina kaina wannan nasiha da sauran mutane duk wanda yake karantawa ko wani abu jama'a ya tsaya iya matsayin shi yadda malamin secondary da yake koyar da mathematics baya yadda ya wuce iya mathematics din da aka ce koya musu quadratic equation da algebra in ka je kuma akwai wani professor a jami'a shi malamin mathematics ne zai koyar da irin topic din amma approach din ba dai bane malam haka ne ku ne ga kunin malaman lissafi haka ne ko ba haka bane za a zo a ce Aljebira za a yi again amma approach ɗin ba ɗaya ba ne saboda yanzu shi wannan malami ne wancan fa mai karantar da maths ne kawai nce gare shi ko bed a mathematics kaɗai zai iya karantar da mathematics amma ba malami ba ne ma'ana ba ba mutakhassis ne a mathematics ba Allah ya sa samun gane wannan abin nan din comparison jama'a wallahi da za a yi haka duk za a da duk za a rage wannan faɗi rikicin duk magana da wani suka ji wannan da magana aka har aje kan facebook ai ta yi ai ta rikici ai ta rikici wanda la ilimin min wara'i duk masu rikicin na mafi yawa babu wanda zai iya maka li'irabin shafi guda na rubutun na mara wasali li'irabin ƙala haddasa na Muhammadu Bin alfadli ibn musa li'irabin wannan ba zai iya ba haka yake malanta jama'a mutane ba su san abin da suke yi ba kawai sai dai hayaniya to kuma duk mai kawo wannan shine da ya zama wai ƙasa akwai yanci kowa ya faɗa abin da ya ga dama wannan yanci sakakke ya taimaka wajen wannan barna kowa ya zauna inda yake so ya faɗa abin da yake so shi yasa sai mutane su zagi sahabbai a ce suna da yanci su zagi malaman kwarai ba wanda ya damu su yi barna da suka ga dama su ta abin da yake ma'aluman min addini bi darura ba wanda aka iya har sai a saka makarantar a gidan rediyo da gidan TV ba wai da sunan kuma sunna in kuma ka taba su ko kai magana kan sai a ce kana kana suka kungiyar sunna ko ɗan izala ko kaza su wai ba su wai suna da immunity akan soke su amma mutanen da su suke magana akai da suke suka su su ba su da immunity kenan alal misali yanzu sai ka ji wani mai warin bakin jahilci ya saki baki akan ibnu taymiya ko bar ma ibnu taymiya akan sahabi muawiya ko amr dan as ko aisha amma kai kuma in ka ambace shi sai a ce wai shi yana da yancin ya faɗi albarkacin bakin shi an taɓa shi su waɗancan tunda ba 'yan najeriya ba ne su ba su da yanci tunda abu hurara bai da indijin ɗin najeriya shi bai da yanci kenan allah ya tsare wannan dai nasiha ce ga kan kaina da kuma nake wa sauran 'yan uwa da karkashin faɗin da yake cewa wannan mutum wato wani limami ne amma bai da aƙida mai kyau shi ne aka je aka ce an samu lima a kashe shi mu saurara nan insha Allah sai Allah ya mu karatu na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi